sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha. Salo Garba ke salama da fatan an wayi gari lafiya. Barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye Idan ba a manta ba, makon jiya a ci gaba da firarmu a kan dimokuraɗiyyar Najeriya da tattalin arziki. Ya gama bayani kenan a kan yanayin zamantakewar 'yan Najeriya sai lokaci ya yi halinsa. Yau za mu ɗora a kan firar tamu daga inda ya ci gaba da cewa. Domin yardar da ke tsakaninmu ta tafi, ba a ganin mutunci ba a ganin kimar juna saboda irin waɗannan al'amura da suke faruwa a zamaninmu na gwamnatin demokaradiyya maganar makamashi da wutar lantarki an yi ta magana a abin nan mm. gwamnati bayan gwamnati ta demokaradiyya an yi ta yin alkawura cewa za a sha karfin maganar nan ta wutar lantarki matsalar wutar lantarki za a ga bayan ta an kashe makudan kuɗi abu ya gagara kuma duk wani abin da ke faruwa da ya shafi tattalin arzikin ƙasa in ka lura za ga yana da alaka da maganan nan ta wutar lantarki mm-hmm. abin da ya gagara da a ce an iya maganin wannan maganan nan ta wutar lantarki tabbas za a ga al'amuran eh, tattalin arzikin kasa ya bunƙasa domin eh, mun sha magana a kan wannan akwai mutane masu kasuwanci masu yin abubuwa da suka dogara ga wutar lantarki ba wutar lantarki sai an nemo janareto sai an nemi dizil sai an nemi fetur an zuba da sauransu abin ya tsada kasuwancin ma ya zamanto ba ƙwarin gwiwa ga jama'a cikin tafiyar da kasuwanci. Hmm. Gwamnatin demokaradiyya ta kasa magance wutar lantarki in ka tambaye ne ba ta yi ƙoƙari ba. Domin irin abubuwan nan ya kamata su ne ya kamata a rika cakuna gwamnati a tsikare ta saboda da zabura ta tashi ta yi abin da ke daidai. A gani na abubuwan da gwamnati ta yi ta kasa yi da ya kamata su taimaki tattalin arzikin ƙasa a Najeriya. To abin da ya kuma ya taimaki tattalin arziki kuma fa? Yawwa bari mu koma wannan fannin. Menene gwamnatin Najeriya ta demokradiyya ta yi kama daga lokacin da aka fara demokuraɗiyya zuwa yau da ya kamata misali a jinjina mata. Abin da gwamnatin nan ta yi, waɗanda dole a yabe su ne, kaga dai maganar shigowar kudaden masu saka jari a ƙasa wanda da turanci ake kira foreign direct investment eh. ya inganta a cikin wannan ƙasa a cikin wannan shekaran an fidda alƙalma da suka nuna cewa najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe guda uku na afirka da aka samu bunƙasa shigowa kudaden masu saka jari hmm. a Najeriya. Ya zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha uku. Nawa aka saka? Abin da aka samu a cikin eh, shekara ta dubu biyu da goma sha uku, Najeriya ta samu kuɗi biliyan dala Amerika fa, eh. biliyan biyar da ɗigo shidda. Na jarin kasashen waje. Na jari. yawa na jarin kasashen waje da suka shigo najeriya a cikin ƙasa afirka gaba ɗaya abin da ya shigo a cikin shekarar biliyan hamsin da bakwai ne kaf a cikin ƙasa afirka najeriya ta samu biyar ciki yawa najeriya ta samu biyar da ɗigo shida kaga ta kusa samun kashi goma kenan eh ta samu kashi goma yawa kashi goma ƙasashen eh. afirka kuma kaga mu hamsin da da biyu da biyu ko da hudu yawwa da biyu ko da hudu to idan a cikin kasashe hamsin da biyu ko da hudu najeriya ta samu kashi goma ai najeriya ta yi kokari kaga abin da najeriya ta samu ya fi karfin abubuwan da ta samu a shekarun baya domin a shekarun baya za ga baya wuce biliyan biyu biliyan biyar eh, biliyan biyu biliyan uku a lokacin da aka fara demokradiyya ma abin da ake samu bisa ga alƙalma bai wuce biliyan ɗaya da ɗigo takwas ba. Hmm. To ya zuwa dubu biyu da goma sha uku an samu biliyan biyar da ɗigo shida. Najeriya ta yi ƙoƙari. Aka sa Najeriya a cikin ƙasashe guda uku manya na Afirka irin su South Africa a ƙasar Masar. Masar. da ghana da kenya waɗannan su ne manya-manyan ƙasashen afirka ta fannin tattalin arzikin ƙasa to a cikin wannan akwai abin nan na majalisar ɗinkin duniya da ta da wani tsari na tattalin arzikin ƙasa hmm. da ake kira united nations industrial development office suka kafa wannan a cikin nahiyar afirka inda suka zaɓa najeriya da kuma ƙasar ethiopia ƙasashen nan guda biyu su suka zaɓa suka kafa ofisoshinsu to wannan ya ƙara bunƙasa tunanin jama'a na ƙasashen waje da za su saka jari a cikin mu najeriya eh to malam ibrahim idan najeriya ta sami irin wannan saka jarin daga ƙasashen waje yaya aka yi shi talaka bai gani a ƙasa ba salu garba wannan wannan tambayar da kai haka take yawancin mutane suka yi wannan tunanin kasan a cikin farko wannan shekara ma an fitar da wasu alƙalma da suka ce najeriya ita ce ta ashirin na ko da shida ne da bakwai a duk duniya da mhm. bakwai ko eh. <clears throat> a duk duniya a tattalin arzikin ƙasa sai zuwa jama'a suka yi ta ji a'a to idan mu ne na ashirin da shida ya aka yi muke cikin talauci haka kowa yana fama da babu kowa yana fama da talauci amma kuma a cire muni na ashirin da shidda to kaga wannan alkalman da suka da suka da aka fitar sun yi kama da wannan tambayar da kake magana idan biliyan biyar da ɗari da ɗigo shidda sun shigo sun shigo ƙasar ya talaka ya yawa ya talaka yake kuma jin haƙuba a cikin rayuwarsa to wato wani lokaci idan ka duba eh, waɗannan alƙalama da ake fitarwa in ka so ka kuma jibanta su da ainihin rayuwar jama'a sai ka yi ta tunanin to ya aka yi haka ko ba gane ba eh tunanin kenan to ya aka yi haka eh, ya aka yi haka talaka shi baya ji a jikinsa cewa an samu sauki akwai abin da ya kamata a yi ne don talaka ya ji bai ji ba ko kuma akwai abin da talaka ya kamata yi ya ji shi kuma bai yi ba wato duka dai abin ya danganta ne ga gwamnati kudaden da suka shigo a cikin kasa ya kamata an yi amfani da su domin yin abubuwan da za a karkata su su zamanto sun taimaki talaka. E to me yasa ba yi haka nan ba? da sun shigo a cikin kasa ba a karkata su suka yi aka yi abin da zai taimaki talaka ba talaka ba zai je a jika ba. Ina kudaden suka shiga? irin kasan idan yawancin kudaden da suke shigowa za ga an ce bari a wasu kamfanoni da za a kafa ko masu irin al'amuran mai al'amuran yadda ake zakulo mai da sarrafa shi a ce an zo an saka kuɗi za a yi wannan ko kuma irin maganar nan ta wutar lantarki da ake cewa sai ka ji an ce ai wata ƙasa ta ba da kuɗi za ta sa jari za a taimaka wa ƙasar eh, wutar lantarki da sauransu amma har yanzu talaka dai shi bai gani a ƙasa ba to magana ke ai abin da nake cewa idan waɗannan alƙalma da da eh, aka fitar haka suke ƙasashen duniya da bangarori ah, eh, na gwamnati da suke da harka da suke da haƙƙi na tantance ah, alƙalma da al'amuran tattalin arzikin ƙasa suna yarda da irin waɗannan ah, alƙalma da ake fitarwa mm-hmm. irin su eh, gwamnatin eh, eh, bankin duniya irin su ah, united nations su sukan yarda da irin waɗannan alƙalma to kaga da wuya mutum ya zo ya ce bari ya ja da abin da suka rubuta din amma kamar yadda ka faɗa gaskiya talaka baya jin su a jika cewa ya samu sauƙi. jama'a saboda karancin lokaci a nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji ya yarda mu karkara firar a madadin bakon namu samala ibrahim rimaye da juli garasha wadda ta shirya mana sauti nisa garba ke maku fatan alheri. ba shi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta